yau asabar 22 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1439 daidai da 11 ga watan nuwamba shekara ta 2017 wannan shi ne kisan na 25 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin تيسير الوهاب في علاج زاهرة الإرهاب على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء ولفن معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي imamun wa hatibul masjidil haram Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi da yan wawa su manta ba mun shiga gaba na farko da wannan gaba na farko yake bayani akan asbabul irhab abubuwan da ke sabbaba wannan irhab din ta'addanci a gaba na biyu mala ya ce alin hirafil fikir idan aka samu tunanin mutum ya gurɓace an shishigar mai da abubuwa miyagu to wannan abu ne mafi sauƙi gare shi ya fada ma irhab shi yasa ya kyautu dukkanin inda musulmi yake ya zama yana da tunani mai kyau kar ya zama kai kullum tunaninka na da matsala kana tunanin abu kullum a hargitsi ya zama a hagungunci a kife kake nazarin abubuwa in ya zama kana da tunani mara kyau ko wani yana ƙoƙarin ɗora ka kan tunani mara kyau da wuri za ka iya fada mata addinci da wuri malai ce inna min akhtar al-asbab yana daga cikin sababban mafi hadari wa an kaha kuma sababi wanda yake mafi illa fintishar jihafil irhab na yaduwan <clears throat> wannan matsala na ta'addanci wa fikirar tatsarruf da tunani na zafin kai da dumin ƙirji shi ne alin hirafil fikiri a kauda tunanin mutane daga tsari da kuma saiti alladhi yumathilu ihda usasu addamawiyyatin lati ya komo alaiha zalikal ijira wanda kunga ta danci wanda shine ɗaya daga cikin jigo addamawiyya wanda shi ke ingizo sinadaran da yake tsayuwa ga wannan mummunan aiki na ta'addanci ومن أجل ذلك ta Wasu. mala ya ce kasancewa in tunanin mutum ya ɓaci to kamar nan ne tankin da ke fidin ɗin sauran ɓangarorin jiki wajen zabara da himma wajen aikata komi na ɓanna yanzu ba raka gani inda za mu ɗauko misali guda ɗaya a gida ne za ka ga wai mace ce za a yi mata kishiya sai ta fusata sai ta ƙona gidan da su yanzu me ya kai ta wannan ta'addanci yanzu wannan ba rahab ba ne me ya kai ta inhiraful fikri tunaninta ne lalace tana yi hankalinta zai dawo cikinta ko ita da kanta ko ta ba da dama wata sakariya ta mata barbaran tunani irin wannan abin zai taso wai za mata kishiya sai ta kunna makanta wuta wadda ta rataye kanta mun je gidan yara a kaduna ka nuna mana wata mata wai ta yanke kan kishiyanta sai ta kare rayuwa ina a gidan yaji kun ga gurɓacewan tunani irin wannan ƙarshe irin yadda yake kai mutum kenan yan zamanta a gidan yari ya kankare mata ukuban da Allah zai mata lahira ne kawai saboda mutum kawai yana da tunani mara kyau sai aiwatar da abin da yake ba mai kyau ba gano wannan da kyau ko tunanin mace na lalacewa sai da dabojen boka shi ma wani nau'i ne na irha shi sa a shari'ar musulunci aka ce duk inda boka yake a kashe shi sau da ɓannan da bokaye suke haifarwa a bayan ƙasa ya nan da 'yan boko haram suke da mutane sun san illan bokaye a wannan janibin ko da za su gane irin alherin shari'ar musulunci da ta ce duk inda suke a bisa a nike su to shine sai mala ya ce listilatul wathiqa na sabiyan fi hada sabab saboda wannan inhiraful fikir yana da alaka babba ga abubuwan da ke sababa duk wani abu ma na ta'addanci ta'asilan wa tarihan wa taqsiman wa nata'ijan dangane da ta'asil samar da ta'addanci tun a karon farko gurɓacewan tunani da samun mummunar fahimta to na taka rawa mai girma wajen samuwar mutum ya zama ɗan ta'adda ko na magana ɗan ta'adda ko na aiki da dai sauransu wa tarihan idan a koma tarihi a kalli 'yan ta'addan farko za ga farkon abin da ya fara lalata suna ya haifar masa da ta'addanci lalacewar tunani ne da za ku je ku samu su ke su ashtar da sauransu mummunan tunani aka je aka yi masu barbara aka zuba a cikin kawalonsu suka yunkura suka yi abin da suka yi wata kasiman da za ka rarraba ɓangarorin 'yan ta'adda na da da na yansu sannan <clears throat> ka kalli me ya su zuwa ga wannan abu ta ga mafi yawancinsu an gurɓata masu tunaninsu ne wani ta'ijan sannan mummunan sakamakon da yake biyo baya idan wannan irhab din ya tabbata to wani irin natija yake samu shine duk mutanen da irhab ya faru a cikinsu da wanda suka yi da waɗanda aka yi ma da waɗanda suka shafi inda abin ya faru za ga sun samu gurɓataccen tunani sai an yi da gaske dundun mutumin da aka aiwatar da irin wannan harka na ta'addanci a garinsu za ga bai da tausayi kuma ran ɗan adam ba komai yake a wurin shi so tunanin shi ya lalace sai an ɗauki lokaci da aiki tukuru wajen dawo da shi kan hanya shi zamala ya ce magana dangane da alin hirafin fikiri abu ne wanda yake da kyau a tsaya a yalwata harshe a kan shi a don komi ba sai don abin da ka iya zuwa ya komo idan aka yi sakaci da wannan shi sa kun ga yana daga abin da ke haifar da inhiraful fikiri shine barin shubuha na tafiya cikin jama'a duk mutumin da kuna tafi cikin aminci zaga yana kokarin yada shubuha da rashin fahimta a cikinku, to ba ku da maki a duniya kamar shi domin zai iya haifar da ta'addanci a kowane lokaci a cikinku. ku gano wannan da kyau ku shi yasa annabi bai yadda da ya bar wannan gaban ya rika tafiya haka sululu cikin mutane ba duk abin da ya yi yunkuru zai miƙe zai yi magana zai yi jawabi zai ƙoƙari ya tsawatar wadda in ba haka ba kana barin mutane sai su kokari sai ta yada abubuwa sai ta yada abubuwa sai sun yi ɓanna sun haifar da matsaloli cikin al'umma da addini ƙarshe shikenan kawai sai su komo kuma su lankwashe hannu su rasa abin da kuma za su yanzu gaje ka samu waɗanda suka shiga al'amarin kashe-kashe na ta'addancin da ake a ko'ina a duniya da za ka yi masu magana za su ce su wallahi ba su ɗauka abin haka zai kare ba don da yawansu an gaya musu zai wahala a mako ɗaya ba kama abuja ba gano wannan zai wahala ina gaya muku ko america za ta yake kasan nan sai ta wuce shekara bakwai ba ta kama kasan ba ya kada kusan wannan ballantana a ce wai wasu 'yan ta'adda 'yan harbaka ruga an sa masu irin wannan tunanin an ɓata nazarinsu akwai yaron da fa ya taso daga maiduguri ya kamo hanyar kano ya ce allah ya san cuce su don su an gaya masu zuwa rana ita yau sun kamo shugaban kasa shi tun da yake bai taɓa baro mai duguri ya wuce da maturu ba ya ga tafiya ta ƙi ƙari aka ce zuwa yana aka ce kano daga nan fa sai kano daga nan fa sai abuja ce a'a duk nan ba mu kama ba a an bata mai tunani shi shi sa ƙur'an ya ce siru fil ardi fanzuru jama'a ku rika tafiya a bayan ƙasa za ku ga abin mamaki duk lokacin da kake kuntace a matse a wuri ɗaya baka tunani mai kyau sannan dole sai wanda suka fika ka tunani sun rika nuna ka suna nuna maka abubuwan da za ka amfana in ba ka ba ku yi matsala an gano wannan izina daga cikin abu da yawa da za ka samu mata ba sa ganewa mai gidanta ne ya kamata ya rika mata tunani mai kyau yana nuna mata hanya ita saboda inhiraful fikiri irin nata ganin ke yi shi ne ma ya kamata ya saurari magana daga wurinta mun gano wannan wannan ne tsantsan wauta ita tsammaninta kamata ya a ce duk abin da za a faɗa to ya zama ita ta faɗe shi kuma da za ta faɗa a ko daga ita hashi sai sun yi nadama an gano wannan da mataninta a haka yake to sai an ƙoƙarin dawo da ita haka za a ga ƙanana tunaninsu shine na sama da su ya sauko ya bi nazarinsu an gane sai sun yi abin da ba shi kenan ba daga baya su komo na nadama sanda nadama ba za ce masa amfani ba Allah ya kiyaye ma'ala ya ce alinhirafil fikiri huwa mai lanar fikiri wa khurujihi an ma'alufis suluk idan aka ce alinhirafil fikir shine tunanin dan adam ya fita daga tsari da aka saba gani na dan adam yana gudanuwa an gano wannan a waye gari kawai ya wani irin tunani wanda a'a wannan tunani ba kasafai lafiyayyen mutum mai saiti da tsari yakan gudana a kan shi ba wasu wa tafkir wasu tafkir kuma ya zo da tunani wanda yake ba a kan tsari wanda in aka ɗauka aka ce kai wannan tunanin ba haka yanzu misali sai a ɗauki bindiga sai a bayarwa ce je kashe limamin unguwanku tunani mai kyau ya kamata yi nazari shi to in na kashe liman ni zan iya ci gaba da limancin <laughs> jama'a duk abin da liman yake yi zan iya ci gaba da wannan abin exactly yadda yake a ba zan iya ba to ya zan kashe shi kenan kashe shi na haifar da ɓannan da ba zan iya gyara ta da wuri ba haka ne to amma cin da an ɓata mai tunani an ce ya je zai yi aikin allah in ya gama aikin allah daga nan aljanna zai shige gani ya yarda da wannan ko me zai faru zai je zai ba wani abu an fahimci wannan da kyau ko da suna da nazari da tunani bayan da za a yi hawar jawa su ba da fatawa a rika bi ana kashe malamai da wanda ya sa da wanda ya aikin duk in ka zuba su ka ce su maimaita abin da waɗancan suke yi suka tsane su ba za su iya ba fa ba za su iya ba sam to mugun tunani ya fita daga sauyi tafkir madaidaicin tunani ya fi da su daga wannan tsarin wakila muhalafatu qawaidus suluki fil mujtama yana daga abin da ke haifar da lalacewar tunani mutum ya tunanin yadda ya kamata a gudanar da zamantakewa da hudda da ya saba man nazari da tunani mai kyau jama ga yau yanzu idan muka zauna ni daya a yanzu anan ni kadai zan yi harka to kamata ya in tunani na ni kadai kina ni ɗaya ne ba zan yi hudda da kowa ba amma daga ran da matanka ta shigo ko to tunaninka ka aje shi a kan layi mun gano wannan sau da yanzu kun fara zama mushtama idan ya zama mutum na biyu ya zo ko ɗanka ne ko ba ɗanka ba mutum na uku kamar yadda muke zaune a nan muna da yawa ko to tunaninmu sai ya zama mun sassauta shi yadda zai tafi da sulukin kowa in ba haka ba ko ka koma ka ce ina da wani nazari da tunani da abu kaza wanda ya kamata mutane su gudana akan wannan ko haka haifar da matsala in ka zo da tunani wara shi akan iska tukuna yi daidai da wannan mujtama din sai a ɗauka bai daidai ba shawara ka ajiye shi in ba ka ba sai ka haifar da matsala an gano wannan da kyau ko yi tunanin ai kafi kowa nazari da tunani da shawarwari masu kyau in ba ka ba sai ka haifar da matsala cikin al'umma na rashin aminci da kuma yarda shine sai ma da ce wakila mu mukhalafata qawaid suluk fil mujtama wakila inhiraf an masarihi an masarihi shine mutum ya wayi gari ya kauce daga hanya a ya kharaja wahada an tariq ga hanyar da ake tafiya a kai kawai lokaci ɗaya sai mutum sai kauce mu wannan ka'idan da wannan tsarin sau da me sau da shi tunanin shi ba aka yi bashi ba ko kuma bai fahimta ba kuma bai nemi a mai bayani ba to yana wayan gari ya samu kauciya da zamiya A kan wannan hanyar ta hanyar tunanin shi mara kyau to shikenan ya jefa kanshi da al'umma cikin matsala wanda sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan kana zaune ko ka rika auna tunanin mutane da nazarinsu sai ka auna tunaninka da nazarinka in ka ce naka za a tafi da shi a bisa wannan tsarin a abin da kuke da haƙƙi ko duka ko to za ku haɗu da problem sai ga wani ya zo da wani tsari wanda ya yi karo da kai wannan abin da yake tunani to yi amfani da hikima wajen canza shi in ba ka ba shi ma wajen kokarin tabbatar da abin da yake ne daidai sai ya haifar da wata musiban da gyaran da kuma sai an yi aiki tukuru shi sa a matsayinka na mutumin da zai haifar da gyara da canji a kowane irin harka sai ya zama kafu kowa kyakkyawan tunani da nazari idan ka bari kowa ya fi kyakkyawan tunanin da nazari to kuma an samu matsala jama'a mun gano wannan da kyau ko mahala ya ce wasammahul ba'adu bi tasmiyatin muhtalifa wasu daga cikin mutane sun kira inhiraful fikiri da sunaye mabambanta mu'tamidina fi zalika ala tawajjuhatihim ath kowa da yadda wayewan shi da yadda yake fuskantar al'amara da ke kaiwa ya komo da yadda suka ambace shi bala ya ce fannafisiyon minhum asmauhu su wanda suke <clears throat> psychologist masu kula da ilimin ɗabi'un ɗan adam sun kira shi bin herafi suluki shine yanayin gudanarwan ka ya samu bauɗewa ka zama wani irin <clears throat> mutum bahagon mutum cikin jama'a duk wanda ya zauna da kai zai ga wannan ba normal mutum ne ba tunanin shi bai tafiya tare da suna da bahagon tunani ina gana ka shi yake faɗi ko kana wannan za ce kana da inhirafi suloki sulok ɗinka akwai kauciya da zamiya da karkacewa cikin shi wa akharun wasu kuma asmahu sun kira shi da al-inhiraful akadi ƙudurinka <clears throat> na aƙida na musulunci ne kuma ba wannan bane ya samu kaucewa daga tsari ya kauce ya zame duk in aka zauna sai ka zo da wani abin da ya saba ma mushtama sai su kana linhiraful akadi walakin jami'a tilkal inhirafat masdaruha al-fikr malai ce duk wani abin da za ga mutum ya kauce ya zame ya bartar ba na kwarai ba komai ya haifar da shi ba sai samun kauciya daga tunani wa jami'u tasarrufat allati ta'ati ba'da zalika hinna nataju li zalika al duk wani abu mummuna da zai biyo baya ko to sakamakon wancan kaucewan tunani ne da lalacewa da gurɓacewan shi ko me kaga ya faru yanzu a ce daga kallon kwallo yaro ya ɗauki makami ya soka ma wani ya kashe shi ba komi ya haifar mai da wannan mutanen shi ne lalace wannan natija ne na lalace wancan tunanin idan kaga mutum ya iya buɗe baki ya zazzagi wani ba komi ya haifar da wannan zagin ba in harafin fikiri ne shine natijan wancan shine mai rashin ganin kiman mutane har ya zagi jama'a mun gani ya je ya karkashe mutane yi menene me ya haifar mai in harafin fikiri me natijan shine wannan kisan da ya yi jama'a annabi kuna gano wannan da kyau ku shi ne sai Malo ya ce ka duba cikin alin harafin fikiri wa alaƙatihi bil irhab gurɓacewan tunani da alakan da yake da shi da ta'addanci na ibrahim al-hamud walin hirafin fikiri littafin alin hirafin fikiri wa alaƙatuhu bil irhab da yadda yake da alaƙa da ta'addanci na khalid bin abdurrahman al-qurashi qurashi kun gani waɗannan littafin ku suna karantar da yadda dole sai ka kura an saita tunaninka daga ranar ke ganin kai mutanenka tunaninka shine daidai abi bayan da za a kai a saita ka ka gane abin da kake ba daidai ba ne ka koma ka ba daidai daga lokacin alama ne daga cin alamun cutan inhirafil fikiri ya same ka da kana cikin mujtama ne ai an gani inda kai ɗaya za ka raya a ɗakinka da tunaninka da komi naka to da abin da ka so ka yi wani laharaci amma in ba haka ba to dolanka ne ka tsaya ka biyan da mushtama take in ko ba haka ba to ka shirya mummunan abin da za ka bude ka haifar cikin al'umma wanda ba za ka iya gyara shi ba an gano wannan da kyau mala ya ce wa innal muta'ammal fi masirar ummatul islamiyya abar tarihi hatta wil yajidu annahu naka anwa'an min min al-inhirafat al-khatira fada ce duk mutumin da ya lura da yanda gudanuwan al'umman musulunci yake tun a tarihin baya da ya wuce zai ga cewa an samu nau'i nau'i daban-daban na kaucewa da zamewa da tuntubi da tuntsarawa alkhatira mai cike da haɗarin gaske allati muniyat biha hadhihi al'umma wanda wannan abin ya ragargaza wannan al'umma baki ɗayanta bara annalin hirafil fikiri huwal khulasatul marra allati ala ilaiha alin hirafil tarihi bi rummatihi mala ce duk da wannan abubuwan ka lura za ga cewa in <clears throat> inhirafil fikiri wal khulasa shine abin da in ka takaita wancan matsalan da ya faru ga al'ummar musulmi so koma baya inda aka takaita bayanan a takaice aka ce lalacewan tunani ne ya haifar ma wasu so koma ga haka allati ala ilaihal inhiraf wanda ya ja al'umma suka kauce a duniyar tarihi baki da yanzu al'umma sun kauce sun shiga shi'a me yasa inhiraful fikri ko sun shiga khawarijinci inhiraful fikri mu'tazilanci jahmiyanci kaza din inhiraful fikri ne musulmi zai je kashe dan uwan shi musulmi zai ma dan uwan shi musulmi makirci zai ma dan uwan shi sharri zai yi kaza din ne khilaful fikri ne duka kuma duk wanda ya samu ya kamu da wannan cuta na alin khilaful fikri Allah sai ka yi da gasken gaske wajen dawo da shi akan hanya gano wannan wala in zanna ba'd <clears throat> al-ghuyur annama asaba al-umma min من ah, ah, arza'i هو ifrazul الانحرافات as-sulukiyya بين ظهرين بين dhahrayn bayna dhahrayniha mala yace idan aka samu wasu ɓangaren mutane masu kishi suka ce annama asabal umma wannan bala'in da ya samu al'umma min azra'i huwa ifrazul inhirafat na wannan tasgaro da cikas da al'umma ta samu ba abin da ya haifar da shi sai kwararowan karkacewa akan hanya asulukiya almutakashiya baina zaharai na yi a bayan zahara na yi wanda ya fara a tsakanin al'umma fa inna min al-mu'akkad annalin hiraful akhtar bila muwaraba alladhi ruzanat bihi ummatuna abara tare wal ikhrafil afkar wal mafahim wanda ce to amma abin da zai karfafi wannan abin da mutum zai gano na abin da ya jefa al'umma shine al-inhiraf to zai gane al mafi haɗari daga cikin wannan inhiraf da ya sa mutane bila muwaraba babu wani abin da za ka iya kwatanta shi da shi allazi ruza bihi ummatana wanda ya dankofa al'ummanmu yi masu annakiya ya danne su a tsawon tarihi hali ce kawai ka faɗi na khirafil fikir. shi ya haifar da wannan magana ya ƙare ya ƙare wal mafahim da kuma irin fahimtar da kowa yake da shi allati jana had alal haƙi wa murad shari'i ayyama junuhin wanda aka waye gari wannan tunani jana had anil ta kauce daga tsarin gaskiya wa muradi share kuma ta kauce da manufan annabi ayyi majinuhin duk inda karkata sai ga bai daidai da yadda annabi ya tsara abubuwa su da na amma su kuma 'yan adam sun tsara wannan shine abin su. saboda mai tunaninsu ya lalace fahimtarsu ya gwarbace kuma su ce a haka suke sun su tafi shi sa ta a siyasan ƙasar nan da ake yin kalla duk ina kirafin fikiri da su fahim ne za a waye gari abin da kuke son ku haifar kwaya ɗaya ku amfani da shi ba za ku iya kwanan kuna saɓani sai wani mugu ya ɗauka ya tafiyan shi na yi tullun lokacin da anan poli aka da za a yi zaben sug aka zo musulmi biyar suka tsaya kafiri ɗaya ya tsaya bayan da mss a lokacin ba ta yi ta lallashi waɗannan musulmi guda biyar su faji tsoron allah su janye su ko masu barwa mutum ɗaya ba suka ki ana buga zaɓe har nan nan ya ci ba lalace wani tunani ba ai mun fi su yawa mutum biyar ne suka zo misali sai zama cikin mutum biyar ɗin na arna suka tsaya takara musulmi hudu arne daya masu zaben nan mutum goma ne mutum bakwai musulmi ne kafirai uku in ga kalle su a dunkula a haka suwa suka fi yawa kaga in hirafil fikiri da su faham in ɗaya kuka tsaida suka tsaida ɗaya wanda zai samu bakwai wanda zai samu nawa uku kaga wanda ya faɗi sai kowanne sau da mummunan fahimta yana tsammanin shi ke da makwancan da aka zo buga zaɓe kaga dole wani zai samu ƙura'a biyu wani zai samu ɗaya wani zai samu ba ko ɗaya shi kuma kafin zai samu nawa zai samu uku yana da mataimakiya musulma ita kuma za ta iya ɗauko ɗaya a cin ta ƙara mashi kaga shi kaɗai ya tashi da ƙura'a nawa ƙila hudu su kuma su biyar sun raba ƙura'a nawa shida bakwai ne fa ƙuri'un duka ya kwashi hudu saurana saura shida to su biyar su hudu za su raba nawa ƙura'a shida akwai wanda ya samu hudu ne a cikinsu akalla kowane ɗaya daga ciyar da magoyin bayan ɗaya kaga sun kwashe hudu saura nawa saura biyu wani mai kwazo zai daukan ɗaya, wani ya dauki daya shi wani yana da hudu da sun yi an sa masu tani mai kyau wannan ne fa ba za su yi shi ba an fahimci wannan Allah ya yi karatun da za mu yi a karatu mai zuwa shi zai kara haska mana wannan matsalan sosai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم